wanda cikin ikon shi da yardan shi ya dawo da mu wannan wuri mai albarka ɗaya daga cikin ɗakuna na Allah maɗaukakin sarki wanda ake kira da aga islamic center wanda yau muke tara ga watan bakwai shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijira na manzala sallama wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan biyu shekara 2021 miladiyar annabi isa alaihi salam yau ranar lahadi rana ne da muke karatun littafin kitabu tauhid wallafar sheikh muhammad bin abdulwahab da fatan allah ji kanshi da rahama babin da muka karanta a satin da ya gabata babu nahayi an sabbin rihi babi ne da ya magana dangane da hana zagin iska yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a babu ƙaunullahi ta'ala ya zunnuna billahi غير الحق ظن الجاهلية يقولون a لنا min al'amri من شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور wannan babi zai muna magana dangane da wannan aya zai muna magana dangane da wannan aya cikin suratu ali imran Allah maɗaukakin sarki ya ce ya nuna billahi suna yin zato dangane da Allah ghairal haƙƙi zaton da ba na gaskiya ba zaton da ba haka yake ba zannal jahiliyati zato irin na mutanen jahiliya kenan wannan babi dangane da ababen da suka shafi tauhidi akwai abun da yake tunani ne zato ne a cikin zuciyar ɗan adam amma kuma yana da alaƙa da tauhidi kamar yadda baya muka karanta eh, a dalilai da suke nuna muna maganganu ba aiki ba magana shi ma yana da alaka da tauhidi akwai magana da yake rusa tauhidi akwai kuma maganan da yake ƙarfafa tauhidi so haka nan a cikin zato ababen da dan adam yake zato a cikin zuciyoyinsu Allah ya ce ya zunnuna billahi ghairal haqqi suna zato dangane da Allah zato wanda yake ba na gaskiya ba a wannan jahiliya zato irin na mutanen jahiliya waɗansu ababe da ɗan adam zai dinga tunawa dangane da abin da ya shafi Allah maɗaukakin sarki irin zato da zai dinga tsammanin abu kaza dangane da Allah so shi kanshi ya kamata ya yi karatu a kanshi ya san wani irin zato ne ya kamata ya jingina shi zuwa ga Allah me bai kamata ya yi zaton shi dangane da Allah ba Allah ce ya na hallana min al'amri shai suna cewa shin muna da wani abu cikin wannan al'amari kul eh, inna al'amura kullahu lillah sai Allah ya ba su amsa ya ce ka ce musu al'amarin ga baki ɗaya a wurin Allah yake eh, abin da ya faru a Uhud eh, na kashe wasu da yawa cikin sahabban manzala sallama wanda ya kai adadin mutum saba'in sai waɗanda suke da cuta na munafurci a cikin zuciyoyinsu suna shakku dangane da alkawari na nasara da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu a baya cewa zai taimake su zai kuma taimaki manzon shi zai kuma rinjayar da eh, addinin shi akan dukkan sauran addinai so sai suka fara zato shin al'amarin haka yake kuwa ya ƙulu na hallana min al'amri min shayi so shi ne sai Allah ya ce kul inna al'amura kullahu lillah al'amari gaba ɗaya a wurin Allah yake yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak suna ɓoye abin da ke cikin zukatansu na tunani wanda ba su bayyanar maka da shi bi ma'ana dangane da zaton da suke yi wa Allah cewa babu wani nasara ba zai kawo musu taimako ko agaji ba yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna suka ce ai da a ce suna da wani al'amari a hannunsu da nasara tana tare da su da ba kashe su a nan ba sai Allah ya ce kulka ce da su laukuntun fi buyutikum da a ce za ku zauna a cikin gidaddajin ku ku ƙi fita labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila ihim in dai lokacin mutuwa ya yi, to dole kuma sai mutum ya fito ya tadda ita mutuwa ɗin duk wanda ka ga ya tsallake to daman wa'adi ne bai yi ba amma idan lokacin ya riga ya cika to shi shikenan Eh, shi da kanshi zai nemi inda mutuwa take shi da kansa sannan kuma tajriba ma ya tabbatar mana da haka mutane da yawa bi mana experience a rayuwa da ake da yawa wani zaka ga yafi kowa gaggawa ya tafi wani waje ana cewa ya haƙura ya jira sai kaza yana cewa abu zai jira ba sai ya tafi kuma shi kenan ba daɗe ba sai ka ji an ce ya lokaci ya yi, ya je ya tadda mutuwansa kamar yadda Allah ya ce kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ka gaya musu innal mauta ladhi tafirruna min mutuwar da kuke ta gudun nan Allah ce fa innahu mulaqikum ita mutuwa haduwa take da ku ba binku take yi ba ba riskan ka za ta yi ba in in ka yi gabar da gudu don ka gudu mata to ta gabar din take zuwa eh, duk inda ka gudu za ku haɗu da ita ne tana zuwa tana fesin naka ne ba ta baya take bin ka ba innal mauta ladhi tafirruna min to haka Allah ya ce wanda aka rubuta musu mutuwa ko a ina suke mutuwan za ta same su a wani waje ya ce walau laukuntun fi burujin mushayyada ko da za ku shiga cikin gini katanga wanda an gina an yi gini an sake gini an kewaye ku ko ta ina in lokaci ya yi za ta riski mutum a wannan wajen kamar yadda wasu suke kawo eh, labarin wani athar cewa wani ya kawo ziyara wajen annabi suleiman alaihi salam lokacin da ya zo sai ya zauna cikin eh, sahabban annabi suleiman sai wani ya ga bakon yana ta kallon shi ya kalle shi ya fi kirga duk lokacin da ya juyo sai ya ga idon shi akan shi yake sai ga idon wannan akan shi yake sai bayan bakon ya tafi sai ke tambaya annabi suleiman ya ce waye wannan sai ya ce ai shine malakul maut shine mala'ikan mutuwa sai ya ce kai ya ce amma kuma ba duk lokacin da na juyo kansa idonsa yana kallo na ne sai ce to lokacin lokacinka ya kusa ne wadi ya kusa sai ce annabi sulaiman a to abin da za a yi taimake ni da iska tun da an hore maka iska ta ɗauken yanzu yanzu ta tafi da ni birnin siyin saboda ya samu ya tsira shikenan iska sai ya ɗauke shi annabi sulaiman ya bada umarni sai ya tafi da shi birnin siyin yana zuwa can sai ga mala'ikan ya dawo sai ke cewa abin da ɗazu ya bani mamaki wani na tarar a majalisanka yana zaune kuma ina dubawa saura 'yan mintota ne an bani zan ɗauki ransa amma an ce min a birnin sin zan ɗauka sai nike mamaki to ya za a iya tafi birnin sin tafiya ne kuma watakila na watanni mai yawa so kaga sai ya roƙa akan a taimaka a kai shi da wuri so ashe a can ne ajalin yake so don haka shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa qul kuntum fi buyutikum labaraza ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم abin da ya faru da ku a Uhud su Allah maɗaukakin sarki yakan yi dukkan ababe akwai dalili ubangiji ya yi haka ne domin ya jaraba ku rayuwa dole sai da jarabawa eh ba za a bar ku haka kawai don kun ce kun yi imani ba dole a kawo jarabawa sannan kuma wal yumahhisa ma fi qulubikum Allah zai tace ya wanke zuciyoyinku idan ana kawo irin wayannan wallahu alimun bi zati sudur Allah madaukakin sarki masani ne gane da ababen da suke cikin zuciyoyin bayi sannan yana nuna muna dukkan zato da dan adam zai yi to kai wa Allah zato wanda yake kyakkyawan zato domin babu wani abu wanda yake akasin kyakkyawa daga wurin Allah maɗaukakin sarki ko me ubangiji yana hukunta yana hukunta abin da yake mai kyau ne hikimarsa ne ta tabbatar da haka so lokacin da bawa yake muna na zato yana tunanin cewa ba zai samu nasara akan abu kaza ba wanda kuma Allah ya yi alkawarin samun nasara a kai yana tunanin ba zai iya cimma abu kaza ba wanda kuma Allah ya yi alkawarin eh, ɗauki akan wannan abin so kamar yana muzata zato imma yana tunanin alkawarin Allah ba zai cika ba shi yasa yake shakku a kai imma kuma yana ganin Allah maɗaukakin sarki bai da iko a kan wannan abin so kaga aƙida ce wacce ta shafi tauhidi cikakken tauhidi shine Allah maɗaukakin sarki zai iya yin komai sannan kuma dukkan abin da ya yi alkawarin su zai cika idan ka gaba a samu bato daga wurinka ne la Allah wasu rukunai ba su cika ba ko kuma wata hikima ta Allah maɗaukakin sarki wacce take tafi wancan eh, alkhairi ya ce wa kauluhu da faɗin Allah na billahi dhanna sau'i alaihim da'iratu sau na billahi dhanna sau'i wa'anda suke masu zato suna yi wa Allah zato dhanna sau'i mummunan zato Allah ya ce alaihim da'iratu sau mummunan abu ne zai kewaye su dukkan wanda yake muzata zaton shi zuwa ga Allah so abin da zai faru da shi shine zai dinga gamuwa da munanan ababe domin Allah ya ce ina nan a inda bawana yake zatona yadda ka ɗauki Allah maɗaukakin sarki to yana nan a gare ka a haka ka ɗauka ba zai yi ba to ba zai yi maka ba ka ɗauka zai iya to zai yi maka da shi kaɗai ka dogara to zai isar maka ƙala ibn al-qayyim fil ayatil ula ibn al-qayyim ya fassara ayar farko da muka karanta ya zunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliya yace fusira hada zannu bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu yace an fassara wannan zaton da wayancan mutane suka yi a lokacin Uhud suna zaton cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai taimaki manzon shi ba wa anna amrahu hillu sannan kuma suna tunanin cewa al'amarin wannan addini da manzala zo da shi zai ɗaiɗaice abun zai watse da haka kawai saboda kawai ƙadiyya da ta faru da su a uhud jarabawa kawai guda ɗaya da allah ya kawo daga nan kawai sai suka sai suka canza tunaninsu saboda cuta da yake cikin zuciya dama allah maɗaukakin sarki ya ce mutane akwai wanda wa minan nasi man ya ala harf fa in asabahu khairun yatma'anna bihi wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusranul Allah ce cikin mutane wa minan nasi man ya'budu Allah ala cikin mutane akwai mai bautan Allah a gaba gefe gefe fa in asabahu khairu itma annabihi idan alkhairi yazo bi ma'ana ya samu walwala ko kuma hukuncin da yazo din yayi daidai da son zuciyarsa daman yana son abun kuma sai ga aya a kai, akai so shikenan sai ya samu nutsuwa ya ce haka ne masha Allah yana sauri yana gaggawan tabbatar da wannan abun wa yana sahabatu fitina amma idan kuma wani abu na jarabawa fitina ya zo a gare shi Allah ce in qalaba ala wajhihi shikenan sai ya juya akan digadigansa ya ki da wannan abu ya juya khasirar duniya wal akhirah Allah ya ce wannan shine wanda ya hasaran duniya da lahira wa dhalika huwa al khusranul mubin wannan kuma shine hasara wanda yake mabayyani saboda wannan cuta da take cikin zuciyoyinsu shi yasa daga abu ya faru a uhud na jarabawa aka eh, kashe mutane da yawa cikin musulmai sabon manzo sallama so sai munafukai suka fara wannan mummunan tunani suna tunanin kai to ma anya taimakon Allah zai zo akan manzo Allah kamar yadda yake musu alkawari kuwa wa anna amrahu sayadmahil suka ce kai wannan abun ma ko addinin ba cewa zai ya watse ba ba zai kai labari ba وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته sannan kuma aka fassara cewa suna tunanin cewa kai wannan abun da ya faru nan fa ba kaddaran Allah ba ne. ba wani hukunci ba ne ba wata hikima bace daga wurin Allah kawai dai musiba ne ya zo kawai ya auka musu so dukkan waɗannan tunanin guda biyu tunani ne da suke rusa tauhidi na farko in ka tuna Allah ba zai kawo taimako akan addinin shi ba alhali kuma ya yi alkawarin zai taimaki addinin dukkan yadda addini ya gamu da jarabawa ya wahala so insha Allah kuma a je a dawo dole sai taimakon Allah ya zo Allah ya riga ya yi wannan alkawari din duk yadda ake ga ya yi ƙasa wani abu ya yi sama da ba shi ba to akwai randa za a wayi gari kuma addini ya sake juyawa shine zai yi sama ko kuma a wani bangare wasu su gamu da jarabawa saboda wata hikima ta Allah ko kuma rashin cika wasu rukunai da Allah maɗaukakin sarki ya tsara wa ɗan adam zai cika wa'annan rukunai ɗin ya ce fafusira bi kari hikimati an fassara cewa mutanen sun yi inkarin hikima cewa kenan Allah yana abu haka kawai idan Allah ya kawo maka wata musiba jarabawa sai kana tunanin kamar haka kawai musibar nan ta zo ba wai akwai hikima ba ne daga wurin Allah to ka mu ka wa Allah zato ka mishi mummunan tunani ba abin da zai faru face akwai hikima daga gare shi rashin lafiya ne kai akwai hikima daga wurin Allah asara ne ta same ka ta dukiya akwai hikima daga wurin Allah maɗaukakin sarki kowane irin fitina Allah maɗaukakin sarki yana aiko sa ne da hikimar shi ya ce wa inkari qadari sannan kuma yin hakan inkarin kaddara ne wa inkari an yutimma amra rasulihi sallama sannan kuma muzata zaton sun yi inkarin cewa Allah ba zai taimaki manzon shi ba bayan kuma Allah ya riga ya alkawarin haka wa an yi ala kullihi sannan sun yi inkarin cewa Allah ba zai rinjayar da addinin shi akan dukkan addinai ba wanda kuma alkawari ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa hadha huwa dhannu sau'i wannan shine abin da ake ce ma mummunan zato alladhi dhannahu almunafiquna wanda munafukai suka yi wal mushrikuna da mushrikai fi suratul fatihi a can cikin suratul fatihi wa inna ma kana hadha dhannu wa inna ma kana hadha dhannu sau yace lalle wannan mummunan zato ne li'annahu zannu ghairi ma yaliku bihi subhanahu saboda zato ne da bai dacewa da Allah maɗaukaki wa ma yaliku bi hikmatihi sannan kuma wannan zaton bai dace da hikimar Allah ba in za ka yi tsammanin wani abu zai faru haka kawai na cutarwa babu wata hikima daga wurin Allah to ka muzantawa Allah zato wa hamdihi wa wa'adihi sadiqi sannan kuma inkari ne wajen godiyar Allah bi ma'ana babu godiya na Allah sannan kuma inkari ne na cewa eh, Allah maɗaukakin sarki ba zai cika alkawarin shi wanda yake na gaskiya ba saboda Allah maɗaukakin sarki shine yake da alhamd yabo da godiya cikin dukkan abin da ya yi so me yasa ya cancanci yabo da godiya akan kowane aikin shi saboda akwai hikima a cikin dukkan abin da zai zartar sai dai kai ɗan adam abun ya bayyana maka lokacin da ya faru ba haka kake son abin ba amma kuma in za ka yadda da shi ka karɓi wannan abun ko da kana ganin shi akasi ne a wurinka so za a wayi gari ka tabbatar da cewa lallai hikima ce daga wurin Allah maɗaukakin sarki alkhairin shi zai bayyana gare ka ya ce faman zanna annahu yudilul batila alal haqqi idalatan mustaqirratan ya ce duk wanda yake tunanin cewa zai ɗora ƙarya akan gaskiya ƙarya ta tabbata akan gaskiya dindindin ya guma illu ma'al ko ma'al har ya zamanto gaskiyan ya ɓace saboda wannan ƙaryan an tabbatar da ita au an kara ma jara bi qada'ihi wa qadarihi ko mutum yayi inkarin cewa abu ya faru ne da hukuncin Allah da kuma ƙaddaran Allah au ankara an ya kuna qadaruhu li hikmatin balighatin ko mutum yayi inkarin cewa hikimar Allah bi ma'ana abin da ya faru ba saboda wata hikima bace cikakkiya daga wurin Allah akwai abin da Allah yake nufi na alkhairi ga bayi shi yasa ya farar da wannan abun in kai inkarin haka eh, yastahiqqu alaihi alhamd bi ma'ana kai inkarin cewa wannan abun ba daga hikimar Allah bane wanda Allah ya cancanci godiya a kanta bal za'ama anna zalika li mashi'atin mujarradatin mutum kawai yayi zaton wai kawai wannan abun ya faru ne saboda wata mashi'a haka kawai ba wata manufa a ciki wannan gobarar da aka yi haka kawai ta faru babu wata manufa ta Allah a ciki eh, wannan hadari da aka gamu da shi haka kawai babu manufa ta Allah a ciki yace wannan mummunan tunani ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mummunan zato ne ga Allah maɗaukakin sarki shi ya ce fadhalika dhannul ladina kafaru Allah ya ce wannan zato ne na kafurai fawailul lil ladina kafaru minan nar sannan kuma azaba ya tabbatan ma waɗanda suka kafirta daga azabar wuta Allah maɗaukakin sarki ya zarge su saboda zato abin da kawai ɗan adam yake tunani dole ya zamanto tsakaninka da Allah kyakkyawan tunani ne sannan kuma dole ka yarda cewa dukkan abin da ya faru kaddara ne daga wurin Allah da kuma Allah ya kaddara abun akwai hikima na dalilin kaddara wannan abun so kai ɗan adam abin da za ka yi shine sai ka gode wa Allah akan abin da ya wanzar ya ce wa aktharun nasi zunnuna billahi dhanna sau'i ya ce ai ma mafi yawan mutane duk suna yi wa Allah irin wannan zaton cikin ababen da yake samun su mafi yawan mutane fi ma ya bihim cikin abun da ya shafe su in wani abu ya same ka ba ka so ɗan adam sai ya yi wannan mafi yawan mutane sai fara tunani akan wannan abun bai iya yadda cewa wannan abun hikima ce daga Allah maɗaukakin sarki wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim da abin da Allah yake aiwatarwa da wani su, abu ya samu wani mutum sai ka ga abin kamun ba wata hikima ba wala yaslamu min dhalika illa man arafa Allah yace ba wanda zai kubuta daga irin wannan tunanin sai mutumin da ya san Allah sosai sai ka san Allah ka san yadda ayyukan Allah yake ka san hikimansa a cikin komai da komai so ya koru ga Allah a ce ya aiko wata abu kawai don fitina zuwa ga bayi a'a dukkan abin da zai yi akwai hikima a ciki sai dai la'alla ba za ka iya kewayewa da ilimin wannan ba wala yuhituna na bishai'in min ilmihi illa ma sha bayi ba su isa su kewaye da ilimin Allah ba sai abin da shi Allah maɗaukakin sarki ya so shi ya sa muka sha buga misali da tafiyan Musa da Khidir saboda a ciki annabi Musa yana da shari'a irin shari'o'inmu a cikin tafiyar abinda annabi musa ya gani dukkan su ababen inkari ne amma a wajen khidir kuma shi kuma ababe ne wanda suke na hamdala abun godiya in sun faru ya fasa jirgin talakawa a cikin ruwa ana tafiya khidir ya dau abun fasa jirgi kawai fara huda jirgi annabi musa ya ce za ka yi ka huda wannan jirgi mutane sun taimake mu sun ɗauke mu za su kai mu hayi ya ce mun yi alkawari da kai babu tambaya aka tafi gaba ya je kashe yaro annabi musa ya ce a wannan ka zo da abun kyama ka kashe yaro wanda bai kai munzilin balaga ba daga ji ta shay'an imra suka sake tafiya gaba aka ɗaga katanga na wasu mutanen da ba su san ko su waye ba su taimake su ba nan ma annabi musa yake cewa laushi ta lattakatta alaihi ajara sai ya ce kala hadha firaqu baini wa bainik annabi musa ya yi tambaya ta uku cikin hikima ko ya ce da ka so sai an biya ka lada to khidir kuma yana samun ilimi kai tsaye daga wurin allah ya gane tambaya ne sai ce a hada firaku baini wa baini an zo ƙarshe rabuwa ya iso amma uka bi tawili ma lam tastati alaihi sabara zan baka labarin duk ababen da ka gagara hakuri a kansa kaga wancan jirgin ruwa yace na wasu talakawa ne lokacin da suka dauke mu za mu je hayi akwai sarki a tsallaken ya sa rundunar shi duk sabon jirgin da ba illa a karba a buga mishi tambari ya zama jirgin gwamnati ya ce da na huda jirgin in suka je ba za a karba ba za a ce wannan jirgin na da huji in sun da sai su gyara kayansu ya ce lokacin da na kashe yaro yaron gararre ne yana da iyaye salihai in ya girma zai rinjaye su da shi da su duk za su zama mutanen banza in sun mutu sai tafiya wuta mutum uku ya ce da muka kashe shi allah maɗaukaki ya ce zai canza musu wani ɗa nagari so shi kuma yaron shi ma an taimake shi an kashe shi tun bai laifin ba bai kangarar da zai yi ba so in yanzu an kashe shi sai ya tafi aljanna baban shi da maman shi a aljanna ɗan uwan shi kanin shi a aljanna duk sun haɗu a cikin gidan aljanna kaga hikima ta Allah ga wancan katanga so dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya zartar akan bawan shi to akwai hikima a ciki so abin da kadai Allah madaukakin sarki yake so shine bawa ya karbi abun kyakkyawan karba ya karba kuma yana mai godiya ga Allah dama mu ambata cewa shi asabar malamai sun kasa mutane gida uku ne akai kowa yana nan a matakin gwargwadon imani shi akwai wanda abun zai ta damun shi amma saboda ya san hikimar Allah yana ta kore abun eh yana ta korewa yana kawo wa zuciyarsa tunanin cewa wannan hikima ce ta Allah kaddara ce ta Allah bayan da na iya zan yi hakuri a kai so zai samu ladan wannan asabar ɗin da ya yi kuma shine abin da ake so wanda yake kuma riba shi yadda abun ya faru ba ruwan shi bai ma wani tada hankalin shi a kai ba kuma bai dame shi ba amma kuma abun na da zafi da wani shi ya samu wanda bai san hukuncin Allah ba watakila ma sai ya zama sanadin hawan jinin shi daga nan shi ma sai ya wuce so amma shi bai damu ba bai taba kwanciya minti biyu ko minti ɗaya yana tunani abin ba da ya kwanta zai baccin shi kawai kamar ba abin da ya faru An arriba kenan bi kadirillah akwai wanda kuma da abun ya faru ma sai ya ta farin ciki da ka gansa akwai bushara har cikin zuciyar shi yana jin daɗi me yasa saboda alama ce ta son Allah a gare shi da Allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi saboda Allah yakan jarabci bayi imma don in suka ci jarabawa su samu wani matsayi ranar tashin alkiyama imma in suka ci jarabawan zai ba su wani matsayi a nan ta rayuwar duniya imma akwai wata fitina mai girma da take tinkarar su za a kawar musu da ita sai a kawo jarabawa so mun karanta labarin waɗansu mutane guda uku a'ama da akra da abrasu a hadithin baya yadda Allah ya jarabce su guda biyu suka faɗi ɗaya daga cikinsu ya ce jarabawa sau da haka shine yake cewa mafi yawan mutane cikin abin da ke samun su ko ya samu waninsu ya ce za ka samu suna munanta zato ga Allah wala yaslamu min dhalika illa man arafa Allah ba wanda zai iya kubuta daga haka sai wanda ya san Allah wasu ma'ahu ya san sunayen Allah abinda sunan ya kunsa in ka san sunayen Allah da abinda sunayen suke nufi to ba abinda zai same ka ka damu saboda Allah maɗaukakin sarki ya fi ka son kanka ya fi ka son kanka yake cewa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima Allah ya ce kar ku sake ku kashe kawunan ku me yasa sai Allah ya ce domin Allah yana tausayin ku inna Allaha kana bikum rahima Allah maɗaukaki yana tausayin ku ubangiji yana son ka sama da yadda mahaifiyarka take son ka sama da yadda eh, take son ka so don haka dukkan abin da zai aiko zuwa gare ka yana nufin alkhairi ne akwai hikimar shi da ta hukunta haka shine ce in ka san sunayen Allah ma'anansu ka san siffofin Allah abin da suke nufi wa mujaba hikmatihi wa hamdihi sannan kuma ka san abin da hikimomin Allah suke gudanarwa wa hamdihi da kuma cancantan yabon Allah Allah ya cancanci yabo ne ɗari bisa ɗari ba wai ta wani ɓangare ba so don haka idan ya aiko maka wani abu wanda baka so sai kai fushi to kana ga Allah bai cancanci yabo ba nan saboda yayi abun da babu hikima to tun da ya ce ka yadda da cewa lahul hamdu fil ula wal akhirah ya cancanci yabo tun farko har zuwa ƙarshe duniya da lahira so don haka babu abin da Allah maɗaukakin sarki zai hikimarsa za ta kawo a kanka sannan kuma ka tafi kana fushi sannan idan ka ɗauki wannan aƙida ta tauhidi ka hutar da ranka saboda ko ka yi fushin ba zai iya canza kaddarar ba sai dai ya zama to fitina guda biyu jarabawar ta riga ta same ka da zafinta sannan kuma ga faɗuwa jarabawar baka da wani sakamako a wurin Allah sai ma fushin Allah so kaga abu guda biyu amma in ka karɓi hikima ta Allah kai godiya a kanta ranka yana zuwa ji daɗi su yanzu ka ci jarabawa kuma daman fitinar kan ta riga ta auku ba mai iya kawar da ita daga kanka ya ce falyatani labibun nasihu li nafsihi bi hadha ya ce to don haka mai hankali mai ma kanshi nasiha ya ce ya lura da wannan abun ya ɗauki wannan abun ya sa shi a cikin ƙa'idodi na rayuwansa da zai dinga gudana a kai duk abin da ya same ni wanda ba na so zan karɓe shi kamar yadda nike karɓar jarabawar da nike so yanzu ka ɗauki wannan yana daga cikin ƙa'idodin da za ka gudanar da rayuwarka a kai dukkan girman fitina za ka yi haƙuri a kanta annabi yaqub ɗansa yusuf ya ɓata babban abin da yake damun shi ya hango hasken annabta a cikin rayuwar Eh, annabi yusuf gashi kuma allah ya jarabci zuciyar shi da son eh, annabi yusuf alaihi salam so amma tsawon lokaci yana karkashin wannan jarabawa din amma abin da yake cewa inna ma ashku bathi wa huzuni ila allah yace da damuwansa bakin cikin shi da kukan shi a wurin allah kawai yake kaiwa yana kai su ne kawai zuwa ga allah maɗaukakin sarki so haka yake cewa mai hankali falyatani labibun nasihu li nafsihi bi hadha dukkan mai hankali kuma wanda yake ma nasiha akwai wanda baya ma kansa nasiha kullum zuciyar mai take so kawai ita yake tambaya mai take so sai a yi mata shine eh, Allah maɗaukakin sarki ce a fara'aita mani ta kada ilahahu hawa ko kana da labarin wanda ya mayar da son zuciyar shi ya zama shine allan shi saboda Allah ne yake ce ma bayi yi sai ku yi bari sai ku bari ko kuna so ko ba kwa so to shi kuma wani son zuciya ne take mishi haka kai sai yayi, yi bari sai ka bari sai ya bari so don haka baya ma nasiha amma ya ce me mutum ya kula in inda yana da hankali kuma in yana ma kansa nasiha wal yatub ilallahi, Allah yace ya tuba zuwa ga Allah kan ababen da suka same shi bai ma Allah kyakkyawan zato ba don laifi ne mai girma eh Allah yi abu da hukunci ya nuface ka da wani alkhairi zai jaraba ka sannan kuma ka yi fushi yi mummunan zato akan abin da ya jarabce ka da shi yace to ka tuba zuwa ga Allah wal yastaghfiruhu sannan ka nemi gafaran Allah min dhannihi bi rabbihi dhanna sawu saboda mummunan zaton da ya taba yi wa ubangijin shi duk mummunan zaton da ka taba ma Allah da yawan mutane ababi sun same su ba su so suka yi fushi damuwa tashin hankali wani kama kowa gwargwadon nisan shi da sanin Allah gwargwadon yadda yake wani kama a ta ba da haƙuri ba zai haƙura ba a yi a sai ran da ya gaji da kanshi sai dawo kuma sai ya haƙura haƙurin da ba a samun lada a ciki sai ya ce walau fattashta man fattashta ya ce da za ka binciki duk wanda za ka bincika lara'aita indahu ta'annutan alal qadari ya ce sai ka samu yana da ɗan wani matsala akan ƙaddara e duk wanda ka bincika in zaka bincike shi ka samu yana da ɗan wani guntun matsalan shi akan kaddara akwai abun da kwata-kwata shi bai yadda ya same shi ba in kuma ya same shi yana ga kawai ba nasara ba ne ba alkhairi ba ne ya ce wa malamatan lahu za ka samu yana da ta'annuti akan kaddara yana da kuma zargi akan ababen da suka same shi baya so wani sai ce da bai yi kaza ba da na yi kaza ina ma da abu kaza ya ce wa annahu kana bari an ya kuna kaza wa kaza sai ka je na cewa kai ina ma da kaza da kaza ne ai da ya dace a ce kaza da kaza ne fa mustaqillun wa mustakthirun ce akwai wanda yake nashi da yawa akwai wanda nashi dan kadan zai dan yi mummunan zaton kadan wani kuma ya dinga yi kenan zai yi mummunan zato da yawa Ya ce wa fattish nafsaka don haka kai mai sauraro da ake magana da kai ce kai ma ka bincika kanka fattish nafsak binciki kanka ka taɓa yin haka ko kana yin haka ya ce hal'anta salimun shin ka kubuta ba ka yin haka ba ka taɓa yin haka ba sai ce fa'in tanjumin ha tanjumin bi azimatin wa illa fa'in ni la ikhalu kana jiya ya ce fa'in tanjumin ha idan ka bincika kanka sai ka samu kai ka tsira ba ka cikin masu yin haka ya ce tanjumin bi azimatin ya ce to hakika ka tsira daga babban fitina in ka binciki kanka kai komai ɗaya ne a wurinka in dai Allah ne ya aiko ka yadda da kaddarar Allah ya ce to yana ma albishir ka kuɓuta daga babban jarabawa ya ce wa illa in kuma ka samu ba haka ba kai ma kana yi ya ce fa inni la ikhaluka najiya ya ce ba tsammanin za ka kai labari eh, in dai a aka yi bincike aka same ka da haka to sai dai kuma in Allah ya lullube ka da wata afuwa amma dai an kama ka da laifi Inda ya aka samu akan kaddara kai sai abin da kake so abin da baka so kuma kada ya same ka alhali kuma annabawa manzanni makusanta Allah duk muna da tarihin yadda rayuwa ta gudana kansu akwai jarabawa da yawa akwai rashin lafiya akwai tsarewa akwai ababe wanda ba su kirbu ba fi masail yace cikin babin akwai darussa kamar haka al'ula darasin farko tafsiru ayati ali imrana mun karanta eh, tafsirin ayan na cikin suratu ali imrana shine yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliya yace a thaniya tafsiru ayatul fatihi mun karanta ma'anan ayan nan da take cikin suratul fatihi adhannina billahi dhanna saw alaihim da'iratu saw الثالثة أبو نأكو الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى yace sannan kuma an bamu labarin cewa ashe shi din ma muzata zato din mummunan tunanin kala-kala ne ba za a iya kirge su ba kowa da kalan nashi wani nashi babba wani karami wani kaɗan wani da yawa rabi'atu الرابعة أبو نهد أنه لا يسلم من ذلك إلا من asma'a الأسماء والصفات wa rafa nafsa yace sannan kuma mun karanci cewa ashe ba wanda zai iya kubuta daga wannan muzata zaton sai gwargwadon yadda ka yi zurfi a cikin sanin sunayen Allah siffofin Allah sai gwargwadon yadda ka yi nisa a ciki kana ƙara nisa kana kara fahimtar hikimar Allah kana ƙara tafiya a ciki kana ƙara gane rayuwar ba abin da ke hannunka sai abin da Allah ya so kai dai kawai an gindaya maka waɗansu asbab waɗansu sabubban rayuwa da Allah ya ce dole ka bi su ka bi su amma kuma ba su suke ba da natija ba Allah shi yake ba da natija kai kuma lallai dole ka bi su amma komai yana hannun Allah Inna al’amura kullahu lillah Allah ya ce gaba ɗaya komai a wurin Allah yake babu ma a fi kari laƙadari babi ne da zai muna bayani dangane da mutumin da ke musun ƙaddara Eh, mutumin da yake musun kaddara abu ya same shi bai yadda da abun ba saboda shi ba haka ya so ba kuma ba haka ya tsara ba so don haka sai a samu matsala matsalar nan ba sai ya faɗe ta a baki ba a zuciyar shi a aikin shi wannan zai bayyana so don haka babin zai magana kan mai inkari na kaddaran Allah ya ce wa kalabin umara abdullahi dan sayyidina umar yake cewa wallazi nafsu bin umar biyadihi yace na rantse da wanda numfashin dan umar ke hannun shi yana rantsuwa da Allah kenan yace law kana li ahadihim mithlu uhudin dhahaban yace wallahi da a ce ɗayan su yana da abin da ya kai girman dutsen uhudu na zinari thumma anfaqahu fi sabilillahi sai ya ɗauki wannan dukiyar gaba ɗaya sai ya ba da ita domin neman yardan Allah ya ce ma ƙabilahu Allahu minhu Allah ba zai taɓa karɓa ba daga gare shi hatta yi umina bil qadari har sai ya imani da kaddara har sai ya imani da kaddara lokacin da wasu suka zo suka bai wa Abdullahi dan sai na Umar labarin wasu suna inkarin kaddara cewa suna ga abu kawai yana iya faruwa ne da kai kawai haka bagatatan kawai accidentally kawai sai abu ya same ka ba an kaddaro ba ne shine sai abdullahi dan umar ya ce a ya ce ya rantse da wanda numfashin shi ke hannun shi da wayancan mutanen sun aje dukiyar da ta kai girman dutsen uhudu zalla zinari su ɗauka su bayar don neman yardan allah ya ce allah ba zai karɓa ba har sai sun yi imani da kaddara sun mastadalla bi kaulin nabi sallama sai na umar sai ya kafa dalili da faɗin manzon allah so sahabban manzala sallama su ma in suka yi magana suna kawo dalili da faɗin manzala sallama so don haka shine addinin musulunci dukkan wata magana ka jingina ta zuwa ga fadar manzo Allah ko zuwa ga nassi na alkur'ani amma in ta yanke a hanya to an samu matsala wa ya gaya maka ka ce malaminka malaminka wa ya malam wane daga can sai aka rasa kuma ta bata ba hadithi babu aya sai mutum bai yi aiki da wancan maganan ba shine abin da ya daidai so da haka sai sai eh, abdullahi dan umar ya kafa hujja da hadisin annabi sallama yake cewa al-imanu manzo Allah ya ce imani an tu'mina billahi shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sannan kuma kai imani da kaddaran Allah na sharri ko na alkhairi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa an ubadah bin annahu kalali binihi an karɓo daga ubada dan samit yake cewa ɗan shi ya bunayya yace ya kai ɗana. innaka lan da ta'amal imani yace ba za ka taba ɗanɗanan zaƙin imani ba hatta ta ta'alama annama asabaka lam yakul ka har sai ka san cewa duk abin da ya same ka can dama ba mai kuskure maka ba ne. so in ba ka da wannan to za ka yi ikirarin imani amma ba za ka dinga jin daɗin shi a cikin zuciyarka ba amma duk radda aƙidarka ta zama haka so daga nan ne kuma za ka fara jin lallai ka gamsu da duk hukuncin Allah kuma kana jin daɗin haka wa ma aka ya ce duk abin da ya kuskure maka lam yakul li yusibaka dama can Allah bai kaddaro abin zai same ka ba so kaga dukkan wanda yake da wannan aƙidan ba maganan zuwa neman taimako wajen wani malami mai sihiri ko ma ila zalik idan ka ga wancan kan daman ya kai gaya wajen rashin bai san yadda kaddarar Allah take ba ya kai matuƙa ya kai makura har zai je neman wani abun da ke wurin Allah a wajen wani Allah in kuma ya samu biyan bukata sai ya sake fadawa cikin wata mummuna hadari ne lokacin da ya samu biyan bukata Allah ne ya biya bukatan yanzu kuma maimakon ya yi wa Allah godiya sai ya je biya tukwici a wajen wani mutum dan uwan shi saboda me yasa aiki yayi sai ce aiki ya ci kenan wancan ya yi hmm. sai je biya tukwici saboda wannan akwai saboda rashin sanin Allah yakan wautantar da hankalin ɗan adam mutumin da kai kafi shi yana azurtantuwa da kai bimana abin da ka kai mishi me yasa ba zai yi aiki shi ya samu ba kai tsaye kamin ka zo ya kamata shi kan wadatacce ne Allah maɗaukakin sarki da yake ta cewa bayi su roƙe ne akwai haraji da ake biya babu haraji in an biya ma bukata ba haraji eh. so dukkan bawan da ya san wannan ya san komai a hannun Allah yake yake cewa duk abin da ya kuskure ma dama can ba zai same ka ba Ya ce sami samitu rasulullah sallama. na ji manzala tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kulu yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu alqalama farkon abin da Allah ya halitta shine ne alkalami qala lahu sai Allah ya ce da alƙalamin ka rubuta faƙala rabbi wa ma za aktubu sai alƙalamin ya ce ya ubangiji mai zan rubuta ƙala uktub maƙadira kulli shay'in hatta ta koma sa'a Allah ya ce ka rubuta mishi duk wata ƙaddaran da zai faru har zuwa ranar tashin alkiyama dukkan abin da zai faru shi kenan alƙalami sai ya hau rubutu ka san ba irin alƙalamin ka bane daga nan ko eh alƙalami ne wanda yake na ƙudura ta Allah ya rubuta komai wannan sahabi yake cewa ya bunayya ya ce ya kai ɗana sami ito rasulallah ya kulu ya ce kuma na ji manzon Allah yana cewa man mata ala ghairi hada duk wanda ya mutu ba akan wannan aƙidan ba samin minni to baya tare da ni man mata ala ghairi hada wanda ya mutu ba da wannan tunanin ba cewa komai kaddara ne daga wurin Allah yake cewa falaisa minni manzo Allah ya ce wannan baya tare da ni wa fi riwayatin li Ahmad a cikin riwayar Imam Ahmad inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalama farkon abinda Allah madaukake halitta al-qalami fa qala lahu Allah ya ce da shi rubuta fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah alƙalamin sai ya fara rubutu har sai da ya rubuta duk wani abun da zai faru ila yaumil qiyama zuwa ranar tashin alkiyama wani wuri abdullahi dan abbas yake cewa bayan wannan rubutun aka yi shekara hamsin ko dubu hamsin sannan sai allah ya halicci ƙasa bayan rubutun an yi an ajiye shi yana ajiye sai bayan shekara dubu hamsin sai kuma aka halicci ƙasa wa riwayatin libin wahabir ibn wahab qala sallama manzo allah ya ce faman lam yu'min bil qadari khairihi wa sharrihi aharaqahu allah bin nar Ya ce duk wanda bai yi imani da kaddaran Allah na sharri ko na alkhairi ba to Allah zai kona shi da wuta harakahu Allah bin nari Allah zai kona shi da wuta don haka musulmi ka cire ranka akan komai kai aikin da aka dora maka shine al bil asbab rikan dalilai dalilai kuma ka rike su da karfi da ƙwazo. ka zama kai ne a sahun gaba gaba ka zamanto kai ne a sahun gaba gaba wajen nema manzala sallama ya sha buga misalin in zai yi misalin tawakkali sai ya yi da tsuntsu saboda tawakkalin tsuntsu ya dogara ga Allah saboda shi tsuntsu kullum zai fita nema kullum zai fita nema amma kuma ba shi da sto da yake ajiyewa bai da shago bai da kaza akwai tawakkali amma kuma yana rigan kowa tashi da sassafe yake samako sai ya fita so wannan shine riko da dalili kai samako ka yi aiki sosai tukuru ka nemi duk hanyar da ake bi a samu abu ibn al-qayyim yake cewa akwai mutanen da suka bata ta hanyar cewa dukkan abin da Allah ya kaddara shi zai faru don haka ba sai ka yi riko da sababi ba kawai ka yi zaman ka yadda kake so in Allah ya so shi kenan sai ka samu abin da kamar iska ce in ta kaɗa ga gashi, duk yadda aka yi da shi sai ya tafi suka ce duk inda rayuwa yi da kai in ya kaɗa ka wajen alkhairi in ya kaɗa ka ya ce wannan sai suka bata da haka wasu kuma suka ce a'a babu kaddara a cikin komai kawai ka yi aiki aikin ka shi zai baka sai suka bata ya ce to abinda shari'a na sosa suka nuna shine komai Allah ya kaddara amma kai kuma ya sa ka bi sababin samun abin ya kaddara za ka koshi a rayuwa amma baka cin abinci ne in ka jinwa da ka ci abinci sai ka ƙoshi eh, shine sababi in ka ji kishi sai ka sha ruwa da kana son ɗa sai ka yi aure ba za ka yi ta roƙon Allah ɗaɗa ka ce amma ba za ka yi aure ba so kowane abu akwai asbab na shi so don haka ya ce duk wanda bai imani da wannan ba Allah zai kona shi wa fil musnadi wa sunani an ibn dailami eh, daga ibn dailami kala yace ataitu ubayy ibn ka'ab nazo wajen ubayy dan ka'ab fa qultu fi nafsi shay'un min al qadari sai nace da shi a raina ina samun wani dan kaikayi dangane da kaddara wani abun in ya same ni sai in dinga jin kai me yasa ba haka ba ya so yace eh, fahaddithni bi shay'in to ka bani labarin wani abi la'allallaha yudhibuhu min qalbi yace ta yi in ka gaya min wani abu Allah ya tafiyar da wannan abun daga zuciyana faqala sai yace da shi eh, law anfaqta mithla uhudin zahabanda. da zaka ciyar da abin da ya kai girman dutsen uhudu ma qabilahu Allah Allah ba zai taba karɓa daga gare ka ba hatta tu'umina bil sai ka imani da kaddara wa ta'lama anna ma asabaka lam yakul liyukhti'aka sai ka san duk abin da ya same ka dama can ba zai kuskure ma ba wa ma akhta'aka lam yakul liyusibaka duk abin da kuma ya kuskure ma dama can ba zai same ka ba walau mitta ala ghairi hadha in zaka mutu ba akan wannan aqidan ba lakunta min ahalin nari ka zamanto cikin yan wuta qala ya fa ataitu eh, abdullahi bin mas'udin sai na sake tafiya wajen abdullahi dan mas'ud wa huzaifata bin al-yamani na sake zuwa wajen huzaifa ɗan yaman duk sahabban manzon Allah ne manya wa zaid bin thabit na tafi wajen zaid bin sabid fa haddasa ni bi mithli dhalika kowannensu su ya bani irin wannan labari anin nabi sallama kuma ya jingina labarin cewa daga manzon Allah ne hadithun sahihun yace hadisi ne ingantacce rawahu al-hakim wa fi sahihihi imam al-hakim ya rawaito shi a cikin eh, ingantaccen eh, littafin shi so don haka wannan babi abin da yake gaya muna ga baki ɗayansa shine ababe ne da suke da alaƙa da ƙaddara dole ne mutum ya yi imani da shi so da wannan ne kuma zai rayu a kan rayuwa ta al'iman masa'il da ke cikin babin ya ce al'ula Matsala ta farko bayanu fardil imani bil qadari bayanin wajabcin imani da kaddara athaniya abu na biyu bayanu kaifiyatil imani an yi muna bayanin yadda imanin yake dole ka yadda kome ya zo kawai abun godiya ne ga Allah abun yabo ne ga Allah shi kuma Allah ya yi alkawari cewa la in shakartum la azidannakum in dai har kuna godiyan to ƙari na zuwa na alkhairi ni'imomi suna zuwa yace ihbatu amali mallam yu'min bihi mun karanta cewa duk wanda baya imani da kaddara aikin shi zai lalace arabi'atu abu na hudu al-ikhbaru anna ahadan la yajidu ta'am al-imani hatta yu'mina bihi mun karanta cewa wani ba zai iya samun ɗanɗanon imani ba sai ya imani da kaddara alkhamisatu na biyar zikiru awwali ma khalaqa Allahu mun karanta farkon abin da Allah ya halitta shine alkalami. wasu na cewa manzon Allah hadithin bai inganta ba alƙalami shine farkon abin da Allah ya halitta cikin mutane annabi Adam asalisatu abu na shida annahu jara bil maqadiri fi tilka sa'ati ila qiyam sa'a mun karanta cewa an rubuta duk abin da zai faru zuwa tashin alkiyama eh, mun sha karanta nau'uka na bajet da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa bayi har kusan kala hudu ko so wannan shine bajet na farko asabiatu abu na bakwai bara'atu sallama mimman lam yu'min bihi manzo Allah ba ruwan shi da wanda bai imani da kaddara ba ya ce laisa minni baya tare da ni athaminatu abu na takwas adatu salafi fi izalati shubhati bi su'alil ulama yace sannan mun karanci halin magabata in suna da abin da yake dan damun su sai su je su tambayi malamai so don haka duk abin da kake da kaikayi kai je kai tambaya a baka dalili da hujja التاسعة أبو نتر أن العلماء أجابوه bima yuzilu shubhatahu yace sannan kuma mun karanta yadda malaman suka bashi amsan abin da zai kawar masa da shubha shine suka kawo masa hadisan manzo Allah wadhalika annahum nasabul kalama ila rasulullah sallama faqat ta yadda suka jingina maganar zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sau yadda ababen da darussa da ke cikin babin muna fatan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure a kai Allah ya gafarta mana ya nuna mana daidai ya kuma ba mu ikon bin daidai ɗin